أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو افتدى بحجه إلى من الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أشابك لقوة رمضان hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da a 18 ga watan ainihin wato hudu shekara 2022 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan mandilawa a cikin wannan gari na gusa wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke roƙon Allah Allah ka sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira muna cikin tafsirin suratul ma'ida wanda jiya mun tsaya a aya ta 48 yau za mu tashi aya ta 49 akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن Allah ta'ala ya ƙara maimaitawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce masa wa anikum lallai kai hukunci bainahum tsakaninsu bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi abinda zuciyarsa take so wa hazarhum kai taka tsantsan da su an yaftinuka kada su kautar da kai an ba a dima an zalallahu ka dangane da barin sashen abin da Allah ya saukar maka fa'inta wallau in suka juya baya suka iyarda to fa'alam ka sani an na ma yuridullahu abin da Allah yake nufi an yusibahu shi ne Allah ya musibantar da su bai ba a da saboda sashen zunubansu Allah sai ce wa inna kasiran minan nasi da yawa daga cikin mutane la fasikuna wallahi fasikai ne wa anihukum kai hukunci tsakanin su alwawu din nan ko dai ta zama istinafiya au atifa wato hasbal masdar gurgudan abin da ya biyo bayan ta na masdar galibi ɗaliban nahau sun san cewa an takan shiga cikin fi'ilin mudari ne sai ai ta'awilin an din da fi'iluha da fa'ilinta akan ta'awili na masdari sarihi amma a nan wajen an zai zama harfin masdarin ne wanda ya zamanto kuma fi'ilu amrin ya shiga ba fi'ilun muzari ba da haka ihkum eh, sai zama fi'ilu amarin ne mabnin ala sukun li'annahu sahihul akhiri ولم يتصل بآخره شيء وفاعله ضمير مستثن فيه وجوبا تقديره أنت بين ظرف وهو مضاف وهم مضاف إليه بما الباء حرف جر لما الاسم الموصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بالباء أنزل فعل مال لفظ الجلالة فائل والآئد مهزوف da aka sai ka kaddara wa alaikum bainahum bima anzalahu Allah hudin shine al'ailu ila al-ma bi ma'ana allazi wannan da aka idan mutum ya riga ya gama al-irabi zai zama to wal masdar al-mu'awwal ani hukum dinnan fi mahall raf'in mubtada wato khabar khabar ne na mubtada in mahzufun taqdiruhu zai zama to shine ai hukumuka wato bima anzalallahu amruna hukuncin ka da abin da Allah ya saukar umarnin mu ne ko ya zama ai wato min alwajibi hukumuka bima anzalallah yana daga cikin wajibi gare ka shine kai hukunci da abin da Allah ya saukar sannan yana iya zama idan mun dauki wawun din atifa ce sai ya zama to mazdar muawwal in ka awwala shi zai zama to akan lafazi na alkitab akan ayat da ta gabata Inna Allah ya ce an anzalna ilaykal kitaba sai ka ce wal hukma bima lahu. sannan yana iya zamantowa akan ainihin wato a kan cewa inna an wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi wani hukumi. duka yana iya zamantowa ainihin wato haka ko kuma ya zamantowa au wato an din ya zama harfu tafsirin ne saboda fi'ilin anzalna ilayka a cikin wannan ayin zai iya zamantuwa wa qulna sai muka ce wa anihkum bainahum bima anzalallahu lallai kai hukunci da abinda Allah subhanahu Ta'ala ya saukar a tsakanin su sannan Allah ya ƙara wa annabi shaidi ya ƙara ce masa wala tattabi'il hawa kada ka bi son zuciya wannan Allah ya maimaita al kafawi a littafinsa al-Kulliyat da kuma al al-manawi a littafinsa at-tawqif ala muhimmatu ta'ari ya yace idan an ci alhawa shine mailun nafsi zuciya ko rai ta karkata ila ma tastalizuhu min ash zuwa ga abin da take jin daɗinsa na sha'awa min ghairi da'iyati shari ba tare da haka shari'a take so yi ba in mutum ya karkata zuwa ga abu ko da ya ji daɗin abin in dai haka shari'a take so ayi ba son zuciya bane amma ka karkata zuwa ga abin da haka ranka take so a yi kuma ba haka shari'a take so a yi ba to wannan shine son zuciya Allah ya ce wa annabi wa kazalika anzalnahu hukman arabiyya haka muka saukar maka da littafi wanda ya kunshi hukunci kuma da larabci muka saukar da shi sai ya ce wala in ittaba'ta ahwa'ahu wallahi idan ka bi son zuciyarsu ba allazi ba'da ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi malaka min Allah min waliyin walawa sannan yace masa wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum ka yi hakuri da ranka tare da waɗanda suke bautawa Allah bil gadati wal ashi yuriduna wajha suna bautar suna neman dan su ga fuskar Allah gobe alkiyama sai yace wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya kada idan kai karkace ka kyale su wannan kuga duk magana ake da annabi amma ana nufin al'ummar annabi Allah sai ce wala tuqi kada ka bi man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furda duk mutumin da ya samu dan son zuciya ne Allah ya ce wa annabi kada ya bi shi da haka in mun lura zamu ga alwawun din atifa zai zaman tola harfin nahiya ne wa jazmin tattabi fi'lun mudari'un ne majzumun bila an nahiya wa fa'iluhu damirun muttasilin fi wujuban taqdiruhu anta asali Allah da annabi yake wa ahwa sai zamanta maf'ulun bihi ne wa huwa mudafun hum shine ainihin wato mudafun ilayhi kada yabi shin wannan umarnin da Allah ya yi wa annabi ko hanan nan yace kada yi annabi ya dabbaka umarnin Allah ko ku ya saba wa Allah wannan Allah za a tambaya ko a jira ya ba da shaidar da in ya ba da shaida ta gama shaiduwa hassan bin sabi ya yi bu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya banda a cikin baiki guda biyu duk abin da ya kamata a fadawa manzan Allah na girmamawa ya fadawa annabi domin ya ce wa min minka na taraqatu ayni wa ajmalu minka kalamta talidin nisa'u wanda ya ga annabin ne ya ce wa ahsanu minka mafi canka ni dai ina ganin mutane a duniya amma lam tara ainihin aini iduna ni dai bata taba gani ba wa ajmalu minka mafi jamalarka yace lam nisa'u ina jin mata na haihuwa a duniya amma dai labari bai taba zuwa man batsewa wata mace ta haifi da a duniya kamar sa sai yace kulikta mubarra'a an halicce ka min kulli aibi annabi ya kubuta daga kowane irin aibi ka annaka qad kulifta kama sha'u kamar annabi sai da ya faɗa ma Allah ga yadda yake so a halitta shi sannan Allah ya yi shi haka kaga ƙarshe kenan a ce kai ka faɗi yadda kake so a yi maka kamar sai da manzo Allah ya faɗi ga yadda yake so Allah ya halicce shi sallallahu alaihi wasallama sannan manzo Allah ya Allah subhanahu wata'ala yi shi haka da haka zamu ga cewa Allah da ya tashi sai ya tsarkaki annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da hankalin shi sai ya ce ma dalla sahibukum wa Abokin abokinku bai bace ba kuma shi ba halakakki bane wa zakkahu fi sirqihi Allah ya tsarkake gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa wa ma yantiqu anil hawa tunda asiyakin zancen baitul muqaddas annabi ya je a dare daya idan ba addinin musulunci ya ji ba akan taslimi da tasbiki ba ba yadda za a yi ko a yanzu mutum kuka rabu da shi a yau da daddare da yake akwai jirgi ya ce maka ya je saudiya a dare daya ba saudiya ba ya ce maka daga nan ya je sama ta bakwai ya je ya ga wuta ya ga aljanna ya dawo to duk wanda ya baka labarin nan kakkabari ka so za ka yi ka tashi to ballantana a wancan lokacin da ba mashin ba mota ballantana jirgin sama a rabu da manzan Allah da daddare sallallahu alaihi wasallama kafin gari ya waye ya ce ya je baitul muqaddas ya je sama ta bakwai ya ga wuta ya ga aljanna a dare ɗaya kuma ya dawo ya sallah asuba tare da mutane in dai hankali ne za a gina yadda ba yadda za a hankali yadda da wannan wannan ya fi karfin hankali shi sa da ya zo ya bada labari suka ce karya ne da Allah ya tashi zai magana sai da ƙiran zuwa ya ce wannan jini idan hawa na rantsi da tauraro lokacin da tauraro yake faɗuwa ko ina rantsuwa da ƙur'ani lokacin da ƙur'ani yake soka kaɗan kaɗan ko ina rantsuwa da zuciyar wani mutum da take da haske da shiryarwa kamar yadda tauraro yake shiryar da matafiyi a cikin dare lokacin da yake neman hanyar da zai ita ce zuciyar wani mutum shine annabi muhammad jawabin sakafi shine ma dalla sahibukum wa gawa. abokin ku bai bace ba kuma shi ba halakakke ba ne shi yasa shekul islam ibn taymiya a cikin minhajus sunna yace wa qad nazzaha allah nabiyahu allah ya tsarkake annabinsa an dalalin wal ghayb an dalal wal Allah ya korewa annabi sifa ta bata da kuma halaka sai yace ce Allah ya ce wal najm idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa yace fadallu matacce allazi la ya'rifu al-haqq wanda bai san gaskiya ba to annabi ya santa wal gawi allazi yattabi'u hawahu ba halakacce kuma wanda shi yake bin son zuciya ya san gaskiyar amma sai idan ne ta sai isaba sai bi son zuciyarsa to Allah ya kore wa annabi duk wannan sifar ba wacce ta dace da shi annabi ya san gaskiya kuma annabi bai saba wa son zuciya bai bin son zuciya da nassin qur'ani da shaidar Allah subhanahu wata'ala sannan Allah ya tsarkace ilimin annabi sallallahu alaihi wasallama yace allamahu shadidul uwa. sannan ya tsarkace ganin manzan Allah yace ma zagal basaru wa ma daga sannan ya tsarkace zuciyar annabi ce ma kadabal fuadu ma ra'a sannan ya tsarkace ƙirjin annabi yace alam nasharaha laka sadaraka sannan itsarkaki ɗaukakar annabi ya ce wa rafa'ana laka zikiraka sannan itsarkaki tsarkin annabi ya ce wa wada'ana anka wuzuraka sannan itsarkaki haƙurin manzan Allah ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim sannan Allah ya rantse da rayuwar annabi ya ce la'amurka innahum lafi sakaratihim ya amahu sannan yi masa buɗi buɗi babba ya ce inna fatahna laka fathan mubina da yazo zai kira sunan annabawa ya ce wa iz akadna minin nabi na misaqahu dan ka gane ba ɗaya bane da su sai aka ce wa minka amma ragowar sai aka ce wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akadna minhum kan galila sannan Allah ya ce masa wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal su khairul laka min al'ula ula wa yi sawfa yu'tika rabbuka Allah zai tabaka duk ɗaliban nahu sun san cewa fi'ilin a atsayi wutsi yana yin ta'addanci ga maf'ulin bihi guda biyu a wajen malaman balaga fi'ilin da yake ya kamata ya zama to maf'u yana da muta'addi ne kaga ya koma lazim akwai dalili fi'ilin da kaga ya kamata ya samu maf'ulin bihi guda biyu kaga an share ɗaya an bar ɗaya to akwai dalili amma a can da yace zai bashi alheri mai yawa ai ya ce masa inna a atsainaka alkausar alkafu din shine fi mahalli nasin maf'ulun bihi awwal shi shine maf'ulun bihi sani amma a nan Allah sai ya ce masa wala sawfa yu'tika Allah zai tabaka har sai ka yadda sai bai faɗa abin da zai bashi ba dan ya nuna maka cewa abin da Allah zai ba annabi na matsayi da daraja a gurinsa ba abu bane wanda yake da iyaka shi yasa yace zai shi. sannan Allah ya rantsi da garin da annabi yake cewa hadal baladil amin sannan wa zakka fi khulqihi Allah ya tsarkake ɗabi'ar annabi gaba ɗaya ya ce masa wa na kala ala khuluqin wannan tsarkin ne da tsari da ziri da zubi da Allah yi wa annabi shi yasa kaga sai ya ɗauko shi sai ya sanya cewa in ka bi annabi shi ka bi ce man yuti'ir rasula faqad aqa Allah in dai ka bi manzon Allah to Allah ka bi shi sa bahaushe ne yake cewa bin na gaba bin Allah to mu a gurin mu annabi Muhammadu sallallahu shine na gaban da idan ka bi shi Allah ka yi dan nassi ne na Qur'ani cewa man ar rasula yana cikin abin da Abdullah dan Abbas yace duk wanda yace zai yi daya idan bai yi daya ba bai da bukata wanda duk yace zai ba Allah ba zai ba manzon Allah ba to bin da zai ma Allah Allah bai da bukata sai ran da ya dawo ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa da muga hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi wanda ya kawo shi babu du'a ummu Salma hadisi na 3591 an ziyarati bin ilaqa an ammihi yace kana annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ce Allahumma inni a a'udhu bika min munkaratil akhlaqi Allah ina roƙonka ka tsare ni daga duk wani abu na ɗabi'a da yake mara kyau ne sannan wal a'mal da aikin da yake mara kyau ne wal ahwa da son zuciya annabi yana neman tsarin Allah akan wannan sannan a cikin musulun na da imamu ahmad ya tabbata cewa annabi yana ce inna mimma akhsha alaiku. yana cikin abin da nake biye muku tsoro shahawatil shahawar da take kai mutum zuwa ga halaka fi butunikum wa furujikum wajen biye ma ciki abin da yake so da farji sai ya ce wa mudillatil hawa da abin da suke batar da mutum na son zuciya sana haka ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad Abi Amir Abdullahi bin Luhay yake cewa na. ma'a mu'awiyata bin abin safiya mun yi aikin hajji tare da sayyidina mu'awiya falamma qadimna makkah hina sala salla salat zuhri sanda muka zo makka lokacin da ya salla azhar fa qala fi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna ahlul kitabai ahlul kitabi iftaraqu sirrar da bufi dinihim ala sanke wa 70 milla gida 72 sai ce wa inna hadhihi al-umma wannan al'umma sataftariqu da sannu za ta rabu ala na milla zuwa gida saba'in da uku. Da haka sai ya ce ya'ani al-ahwa san zuciya zai shigo cikin addini ko kuwa ba ga san zuciya ba wasu ma hadda sunan sunan shigo da san zuciya suke san zuciya in yana jan haushin wani kawai sai ya makale wa sunna ya kafarta tashi? ya bar da ashi ba tare da ma'auni na ilimi ba wallahi san zuciya ne ana samun wannan san zuciya shi aqidar da ya itimadi gare ta bata da matsala amma shi din yana da yana da matsala kana iya samu aqidar su ahli sunna babu son zuciya a cikin ta amma ba duk wanda ya da'awar su ahli sunna bane kuma bai da son zuciya eh ka iya samun mutum gashi da da'awar ahli sunna ne amma dan son zuciya ne eh kullu hafin nari illa wahida wa jama'a. aljamaa sai annabi ce wa innahu ya fi ummati aqwam da sannu wasu mutane za su fito cikin al'ummata tajara bihim tilka alahwa wannan son zuciyar yana son jin su kama ya jarar alkalbu bi sahibi kaman yadda kare yake jan mai kare yake jan mai karan mai kare yake jan karan to haka zaka ga son zuciya tana jan mutum yana tafiya da shi Allah ka raba mu son zuciya shi yasa mu ga ƙa'ida guda da Allah ya kawo idan muna so mu zauna lafiya sai ya ce wa amma man khafa maqama rabbih duk wanda ke rin tsoron ya je gaban Allah a rukuma rigima Allah sai ya ce to wala hannasa anil hawa ya hana ransa abinda da take so to lokacin da zai zama to fa innal aljanna ita ce za ta zama koman mutum amma wallahi duk dama sun ce tsakanin alhawa da alhauna akwai alaka alhawa san zuciya alhaunu wulakanci kana cire nunin na alhaunu ya koma shi ma alhawa shi yasa suke ta inna alhawa da huwa alhawanu bi ainihi shi san zuciya shine asalin wulakanci ba akwai talazu duk wanda yace duk abin da ransa take so su yayi to ya jira ya gani wulakanci shi ya biyo ku tun daga duniya kafin ya tafi lahira wannan shine Allah ya kiyaye ɗaya daga cikin matsalolin da san zuciya yake haifarwa yana haifar da alifki da'u kirkire-kirkire cikin addini duk wata bida'a da kaga ta shigo addinin musulunci son zuciya ne ya kawo ta sannan yana haifar da addalalu da alguru mata da rudu sannan yana haifar da alfujuru son zuciya yana haifar da alfusuku fasikanci son zuciya wani yakan kai shi zuwa ga haggaridda baka ga Allah wani gurin da ya tashi cewa afara aita man ilaha ilahahu hawa ba akwai wanda son zuciya kan kai shi rike shi a matsayin Allah da yake bota in zuciyar shi ta yadda da kai ya yadda da kai in ta ce bata yadda ba bai yadda ba in ta ce ya baka zai baka in ta ce ya hana ka zai hana ka ba abin da yana mai shi sannan yana haifar da alkufur sannan akwai al'amnu min makarillahi amincewa kamun Allah sannan al-israru al-zam dogewa akan zunubi sannan yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba a doron ƙasa asalin abin da ya haifar da shi son zuciya ne Allah ya tsara tsari ya fi kowa sanin halitta tsarin da ya mata sai wasu su ga aisu wannan zuciyarsu ba haka take so ba sai su ajiye tsarin Allah sai su sai su ɗakuwa nasu abin da ya haifar da shi kenan sannan in ba abin son zuciya yana haifar da aliki ba bi sannan akwai soyayya rashin bin son zuciya ne ke sa a hukunci da abin da Allah ya tsaukar sannan kuma yana sa a samu shiriya sannan akwai tabbatuwa akan addini akwai da'a ga Allah sannan akwai alaiti samu samun tsari da kariya daga nan duniya allahira yana haifar da wannan to ne sai Allah ya ce wa annabi wa hazarhu to tunda ga an ce kada ya bi son zuciya bayan ya ce wala tattabi'il hawa wala tattabi ahwa'ahum umani tattabi sannan sai aka bashi umarni aka ce to wa hazarhu to ka kuma yi taka da su ka yi taka da su da haka wannan wahazar din a can baya mun karanto haka Allah madaukakin sarki yana cikin ce ya quluna in utitum hada faqulu wa illa tutahu fa su ma ka suka ci in an fada musu abin da daidai da zuciyarsu su karba in ya saba to ai taka kada a karba da haka galibin kalman ihzar yakan do da ma'anan taka ne amma a wasu gurare da ba yawa yakan zo da ma'anan abin da ya shafi tsoro Allah ya ce auka sayyibin min as-sama'i fihi gulmatun wa ra'adun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as hadar al-maut suna takadan din akan mutuwa wallahu muhitun bil kafir alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum Allahu mutu suna taka din dangane da mutuwa Allah ya ce ya hadarul munafiquna an tunazzal alaihim suratun tunabbihum bima fi qulubihim Allah ya ce qul istahzi'u inna Allaha mukhrijum ma tahzaru suna taka dan kullum kada a saukar da wata sura ta ya zama akan su take magana Allah ya ce ku tai abinda kuke gudu din Allah sai ya fallasa muku sannan Allah ya ce amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah nan yahzaru da ma'anan yana jin tsoron lahira wa yarju rahmat rabbi wal har yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna inna ma yatadhakkaru ulul albab sannan Allah ya ci wa ma kana almu'minun yamturu kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din wal yunziru qawmahum idara da'u ilayhim la'allahum yahdharu dan suyi musu gargadi sannan wa numakkina lahum fil ardi wa nuyira fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharu abinda suke taka dan na kubucewar mulki kada ya faru sai kuma ya faru Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu khudhu hizrakum ku riki takadan nan famfuru subatin awun firu jami'a sannan Allah maɗaukacin sarki ya ce cewa wal ya'khudhu hijrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law takfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum maylatan wahida wala junaha alaykum in kana bikum adam min matarin aw kuntum ala safarin an kuntum marda an dan tad'u aslihatakum sai yace wa khudhu hidrakum inna allaha adda lil kafirina adaban muhina sannan yace wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'a liqawlihim ka'annahum khushubun sai yace humul adu fa hazarhum qatalahum allah anna yufakun ayi taka tsantsan da su sannan Allah yace ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum a cikin matan da kuke aurowa da 'ya'yan da kuka haifa Allah ya ce akwai makiyan ku ku yi takatsantsan da su so nawa kai sababin kawo mutum duniya shi ya sababin kamar duniya yana faruwa ko bai faruwa yanzu cikin abin nan da ke faruwa na masifar abin nan na je abuja daga wani ginin asibiti da wani ya fare kuma dan al'umma zai gina asibitin sai na ga ginin ya tsaya na ce me ya faru sai aka ce ai wannan asibiti ne wani bawan allah ya yi niyayi don ya taimaki mutane ɗan da ya haifa da ya kyalla ido ya ga kuɗin da shi aka je aka haɗu aka kinnafin ɗan baban shi aka kwashe kuɗin aikin ya ɗaya eh? abinda baban zai don ya taimaki mutane yanzu ɗan da ya haifa da shi aka je aka kinnafin an kwashe kuɗin yanzu aikin da baban zai don taimakon mutane ya ɗaya nawa ne ka je ka auro mata da ta waiga ta ga kuɗi eh? shikenan ita ce amanar ka ta ƙarshe abincin da za ka ce za in ka gama zirga zirgar da kake inda za ka kwanta ita za ta duba gurin kafin ka zo ka kwanta ita za ta gyara to sai a zo sai a haɗa baki da ita sai a kashe shikenan shi sa Allah ya ce akwai aita ka dandan wa ati'u Allah wa ati'u Rasul sai ce wa hazaru fa in tawallu fa in tawallaytu fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin da shi yasa Allah sai ya ce mana falyahdaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahadharuhu Allah ya san abin da ke cikin ran kowa kowa ya taka dan dan da shi wa alamu anna Allah ghafurul halim da shi yasa anan wajen Allah ya ce wa annabi yayi taka dan dan dami an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayk kada su fitine ka nan fitina da ma'anar shine kada su sa ka saki abin da Allah ya sa kake kai duk wanda saboda shi kana kan addinin Allah na gaskiya ya zama sababin ka saki addini na gaskiya ka koma addinin da ba na gaskiya ba wallahi ya zama fitina a gare ka ya zama jarrabawa a rayuwarka da haka zamu ganin an yaftinuka an harfu nasbin ne wa masdarin wasu ibali yaftinuka kuma fi'ilun ne mudari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi حسب النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل نسب فاعل والكاف في محل نسب مفعول به أن حرف جر بعد اسم ضرور بأن ما أنزل الله إليك ما الموصول أنزل فعل مال لفظ الجلالة فاعل إليك ذا مقع الجار المجرور إذا مكدولتك ون آية ذا مقع أقيد ضمائر da aka dinga amfani da su tsakanin anta da kuma kafin kun ga a cikin wa'anin hukum akwai wa fa'iluhu anta wa ake magana da shi shine annabi muhammad wala tattabi akwai wa fa'iluhu anta manzan allah allah yake magana da shi wa hazar shi ma akwai wa fa'iluhu anta annaba allah ke magana da shi an yaftinuka wannan kafin din da mirar kitab ne da annaba allah yake magana sallallahu alaihi ba'da ma unzila ilayka da annabi Allah ma anzalallahu ilayka da annabi Allah madaukakin sarki yake magana to da haka zamu ga a cikin aya daya an yi amfani da damiri na abokin zance wajen guda biyar wannan yake nuna maka yadda girman annabi yake a wajen Allah Allah bai magana da annaba haka kawai ta kira sunansa da ka kaga sunan a ƙur'ani to a siyaƙi ne na labari Allah yake bayarwa saboda girman da annabi yake da shi a gurin Allah to da haka in ya zamanto in ka gama wal masdar al muawwal min an wal fi'l ala ta'awul al masdar al sarid fi mahall nasb badal al ihtimal min al damir fi ihdarhu da haka jumla ta yaskinu kala mahalla la hasilati al mawsul harfi an sannan jumla ta بعد ما أنزل الله إليك إتتي سلة الموصول لا la لها من الإعراب al-imam ibnu jarir at-tabari yace wa hadarhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayk yace yaqulu ta'ala dhikruhu li nabiyyi Allah yana faɗawa annabi yana cewa ihdar wa ya muhammad ha'ula'i al-yahud alladhina ja'uka wayannan yahudan da suke zuwa gurinka kai taka dan dan da su mutahakkimina ilayka an yaftinuka za su ce sun ɗauko matsala sun ɗora ka kai musu hukunci amma ka kina kadafi fa duka an ba'di ma anzalallahu ilayka amma so suke su toshe ka ka sauka daga asashin abinda Allah ya saukar maka min hukumi kitabi na hukuncin littafinka fa ya hamilu ka ala tarkil amadi bihi sai ya ɗauke ka ko su ɗauke ka wajen barin aikin da abinda Allah ya saukar wacce ba iya hawa ihin da bin san zuciyarsu mu yanzu ai sai dai kawai Allah ya kiyaye kawai in dai wannan ne yanzu duk abin da ka ɗauko na addini na musulunci ta ce addini za a yi to ka jira kafin wani annan ya zo daga waje ya fara maraddi sai kaga wani a cikin gida ya niki ya fara maraddi kuma da sunan shi musulmi ne da sunan yana da yancin faɗa zai tashi zai maka raddi zai ce maka shesa mai shesa na faɗa ma wasu malamai da wasu wanda suka samu dama na ce ba komai bane za ku dinga fitowa ku ku ce addini don makiya addinin suna da yawan da wafikun sama'una lahu wani za ka gan shi a masallaci ɗaya kuna sallah kuna waye amma Allah shi wani abu ya taso za ka gane cikakken makiyin addini walau na sha wala arena kan fala arabtahum wala ta'rifannahum fi lahanil qawl za ka gane su ta hanyar kwaɓi da suke na maganganu wani a musulunci aka haife shi wa walidin wa ma walana amma wata matsala ta taso yana magana kan addini na rantse da Allah zaka ɗauka sababbin tuba ne yadda zaka ga yana magana akan addini da damuwarsa da hikirinsa akan addinin musulunci da musulmi ne ya ce musu to in ka zo yanzu yanzu kamar a jami'a yanzu ba a dokar jami'a akwai code dressing ba to in ka tashi ko kana kishin addini sai ka makale bayan dokar sai ka ce ba za a yi ba karka ce dan. addini ne ya hana dan in ka ce addini ne wanda ma baka yi tsammani ba za su yi fada da kai sai sun fada da kai saboda ka ka makalawa sunan addini to ka tsaya ka ce dokar kasa ce ta hana da haka din da ka je za ka wa addini aiki makale bayan wata doka ta kasa yawa ai ta bugawa da kai an ji hannu ka ce ai dokar kasa ce ta hana ba kai ka hana ba kai kuma bayan wannan la ta da kulomin babin wahili wada kulomin bin mutafarrika ka ku shigo ta kofa ɗaya. ku shigo ta ƙofofi daban-daban shi kenan in wani ma ya ɗibo rigimarsa sai ka ce ta ai ba yadda za a yi dokar ƙasa ce ta riga ta hana ta ce ba za a yi ba tun da akwai waɗanda sun fi mutunta dokar ƙasar sama da dokar Allah in ka ce musu dokar Allah ce to ganinta suke banza ce kuma a tsarin ƙasar haka yake sun ce duk dokar da ta ci karo da constitution mai matsayinta ba dokar banza ba ce haka suka ce dokar koko da Allah ne ya saukar da ita in dai ta ci karo da constitution sun ce dokar banza ce haka suka faɗa to sai ka makale ma bayan wata doka sai ka yi ma addini aiki a ta ba ruwanka kar ma ka ce addini yace ka sake tara wa kanka makiya ka ce kawai dokar ƙasa ce ta hana a tafi a haka yawa da arnan da musulman da munafukan duk sai maganin su da sunan dokar ƙasa ai ta tafiya a haka Allah sai ya ce to kai hankali da haka sai Allah ya ibnu abbasin yake cewa yuridu bihi bihi yarudduka ila ahwa'ihim abinda Allah yake nufi abinda suka kirkira na son zuciyarsu to so suke kai sai ka koma bin shi ce fa inna kullaman surifa min alhaqi duk mutumin da aka juyar da shi ya daina bin gaskiya Ilal albatil ya koma zuwa ga ɓanna fa qad futina wala an fitine shi na muga a suratul isra'i Allah ya ce wa annabi wa in kadu wallahi sun yi kusa la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka su karkatar da kai ka bar abin da maka yi maka waye da taftari a alaina gairahu don ka kirkiri wani abin da ba shi muka saukar maka ba wa idan idan ka yi haka a lokacin latta ka duka kalila ta lokacin za su rike ka babban masoyi Allah ya ce wa annabi walaula an naka. ba don mun tabbatar da kai ba laƙar kitta tarkanu ilaihim shi an kalila ku duba ba ku gani ba Allah ya ce saura kaɗan ka kusa ka karkata zuwa gare su Allah ya ce izan a wannan lokacin kuma da ka karkata zuwa gare su la'azaqana ka du'ifal hayatu wa du'ifal mamati wala da mun dandana maka ukuba ninkin ba ninkin a rayuwa da kuma bayan mutuwa ba da ta jidu laka alaina nasira da haka fitina a nan gurin shine ma'anar wannan sai yanzu mu abubuwa nawa ne wayannan mutanen suka yi sababin maka sauka daga abinda wani abin imma direct imma indirect shi ta ayoyin da za su biyo baya maganin alwala'u wal bara'u yana nan zai biyo baya wanda maganan alwala'u wal bara'u din nan yana cikin abin da su shi Usmanu wanda za mu kawo shawahi cikin littafin shi Abdullahi Gwandu abin da suka zo suka kafa a nan ƙasar. makiyin Allah makiyin Allah ne kawai a jalayi in wata alaka za ta hada ku ta duniya ayi yi mu'amala in yana da haƙƙi ka shi kenan amma wanda Allah yace makiyi ne innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina sanana su an kilabin abin a ce a'a ba a yadda ba masoya ne ai ba yadda za a zauna lafiya ba zai taɓa yiwa ba Allah da ya san ya alamu kha'inatul a'in wa ma tukfi sudur ya mentionin din mutane ya ce ha antum ula'i tuhibbunahu wa'annan kuna san su wala yuhibbunakum ba za su so ku ba sai kuma wani ya zo sai ya zama to shi ya gaskiya Allah ya karya ai ba zai taɓa yiwa ba ba yadda za a yi Allah ya faɗi magana wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi hadisa to shine inkilabin da aka samu yanzu makiya Allah sai suka koma ya Allah masu sai muka mayar da su makiya Allah wani yanzu in kaga gabar da yake da dan uwansa musulmi billahi lazi bai wannan gabar da wanda ba musulmi ba Allah ya kiyaye to da haka wannan shine a al-imam ibn yace fa hadarhum an ka an ba'd ma anzalallahu ilayk yace ihzar a ada akal yahud wayannan yahuda yanka kai taka tsantsan da su an yudallisu alayka al-haqqa kada su maka rifarifan gaskiya fi ma yanhunahu ilayka min al-umur cikin abinda suke zuwa maka da shi na al'amara wala tattarra bihim ruɗu da su fa innahum kadhaba kafara kawana domin makaryata ne maha'inta ne sannan kuma kafirai ne ai a cikin su sun ce laisa alaina fil ummiyina sabilu duk wanda muka ci kudin shi a duniya in dai ba bai hude bane mun ci banza ko a lahira aka je ba abin da zai faru haka suka fara yasa duk wanda ya rashin sa'a ya kwashi kudin mutane yayi waje da su kudin da bai da lokacin da zai kashe su ko da za a bashi shekarun annabi nuhu da ya mutu shi ke nan, kun taba ganin an tafi da kudin kudin ya dawo sau da a ka'idar su laisa alaina fil ummiyina duk wanda babu yahude ba suka ci kudin shi a duniya sun ci banza ba abin da zai faru wannan ita ce aqidar su sannan mutanen mahayin da sun yin hankali maimakon ma in sun ɗiba su tsaya a ƙasar su gina abin da zai wa mutane amfani ta yadda mutanen da kake rayuwa a cikinsu su gurguru wani abu kai maka gurguru na abu sai mutum ya kwashe sai ya waje da su daga ran da ya bar duniya shi kenan shi ba zai amfana ba duk wani wanda yake da alaka da shi ba zai amfana ba in akwai wata alfarma da za a ma bai wuce ba a ce shi kenan yanzu iyalanka da waye sai dai su je kasar su ci da abin da za su su sha su yi abin da za su su dawo amma ba a yadda su hauro da ko sisi ba iya abin da za su yi maka kenan na alfarma haka suke da haka sai ya ce to kai hankali da su maha ne yahudu suna da bakin tarihi yanzu mun faɗa a nan yanzu wannan kashe-kashen da ake ba yana cikin abin da ke damun al'umma ba to yannan yanzu su suke ɗaukar suna ba su matsala wa mutum wanda suka rataya mai suna terrorism ne ɗan ta'adda ya tabbata ɗan ta'adda ne sai aka yi inkilabul mawazi a wajen Allah in dai kisan kai shine ta'addanci dan Allah da wanda ya kashe gama garin mutane da wanda ya kama annabin Allah ya kashe waye dan ta'adda lamba ta daya Allah ya ce innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil ithmi minan nas a tarihin su ba wai an annabi ba daya wa yaqtuluna an-nabiyina annab duk wannan kashe-kashen da ake a jahannam in ka tattara shi laifin a gurin Allah bai kai wanda ya kama annabi ɗaya kashe ba kamar a cikin tarihin mutanen nan bakin tarihi na ta'addanci su kama annabin Allah su kashe abu ne mai sauki a gurinsu yau mutanen da ke kama annabi a tarihinsu su kashe su ne kuma aka samu inkilabul mawazi su ne kuma suke wa wani su ce shi ne dan ta'adda kuma muka yarda cewa duk wanda suka ce dan ta'adda ne wai dan ta'adda ne haka duniya take tafiya yanzu su nasu ba ta'addanci bane in suka sa maka suna suka ce kai dan ta'adda ne to ta tabbata dan ta'adda ne har lalacewar wasu yanzu ya kai suna buƙatar su yi addini ne gwargwadon yadda yahudu da nasara za su ba da shaidan nan ban yabo a ci ai addinin su na gaske ne wallahi duk lokacin da ka ga ba yahudi ko aka sin shi ya dawo yana yaba maka cewa wai lokacin kake addini na gaske to lalacewa ko ta same ka in har kai ka sani wanda ya kamata a yaba wa yayi addinin gaske shine annabi Muhammad in mutum bai iya yabawa annabi ba ya dawo kai yake yaba kai kake addinin gaske amma yana tuhumar annabi da cewa addinin da yake kai ba addini bane mai kyau ka san ko dai yaudara kai yake ko kuma kai inda gaske ne yaban da yake maka to lalacewa ta riga ta same ka kuwa sai yadda hali da haka Allah sai ya ce fa in tawallau in suka juya baya fa'alam to ka sani annama yuridullahu abinda Allah yake nufi an yusibahum bi da dhunubihim ya musibantar da su da sashen zunubansa da haka wannan fa'ul din istinafiya ce tawallau in harfi shartin ne wa jazmin tajzimu fi'layn mudari'ayn mabniin ala sukun al-ula shart wa ath-thani jawabuhu wa jazaohu tawallau fi'ilu amrin ne a madin ne مبني على حسب النون لاتصاله مبني على حسب النون لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع فاعل سنشيني أيك شرعي ومنين جوابي نشرعي فا وفاء واقع في جواب الشر أي لم شي ما فعل أمر ذاك جملة فألم إتك في جواب الشر نا فإن تولوا أنما كما أنا ودم ما anna mun san cewa anna harfu nasbin wa tawkidin ne amma idan ma ta shige ta ana cewa kafa wa makfufa anil ta takan hana inna da anna yin aiki Anna ma yuridu Allahu abinda Allah yake nufi an yusibahu ya musibantar da su da aka fi'ilin asaba yusibu mazdarin su shine isabatan kamar yadda ake cewa ata'a yuqimu ita'atan kamar aqama yuqimu iqamatan to isabatan ذاك والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نفس مفعول به لا يريد زي زمن تو تقدير فألم أن ما يريد الله إصابتهم ببعض ذنوبهم الله ينا نفن يمصيبا تدسوني سبولا ذنوب النسكي الله يا فتاة سوى irin wannan Allah ya faɗa wa annaba ce in kuka zo da gaskiya aka bijire to Allah madaukakin sarki matsayinsa kada ne shine idan suka bijire dangane da imani da yin hukunci da alkur'ani to ka sani cewa yanzu abinda Allah yake so ya musu ukuba yake so ya musu tun daga nan duniya Allah ya faɗa yake cewa ta harshen annabi hu ya ce fa in ya faɗa wa mutanensa shi ma haka yace in kuka juya baya sai ya ce faqad ablaftukum ma ursiltu bihi ilaykum ni na riga na isar da abinda Allah ya turo na in faɗa muku wa yastaklifu rabbi qauman ghayrakum kuma Allah zai khalifantar da wasu mutane wanda ba kuma wala tadurunahu shay'a ba za ku iya cutar da Allah da komai ba inna rabbi ala kulli shay'in hafiz domin Allah yana kiyaye da kowane irin abu sannan haka Allah ya ce wa annabi qul atiullaha war rasul ce ku bi Allah ku bi manzon Allah fa in tawallaw in saka juya ba ta kalbi fa inna Allah la yuhibbul kafirin fa in tawallaw in suka juya ba suka kibi fa inna allaha alimun bil Allah yana sane da mabannata qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw in suka juya baya fa qul ishhadu bi anna muslimun wani wajen Allah ya ce fa in tawallaw in suka juya baya fa khuduhum wa ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وبأن الله بمن ذن الله فإن تولوا إذا متى suka juya baya fa inna ma alaihi ma hummila akwai abinda Allah ya dora wa annabi na wajibi da ke kansa ya isar da sako wa alaikum ma humbiltu kuma akwai abin da aka ɗaura muku na wajibi ne sai kun ba manzan Allah sai ce wa in tudiuhu tahtadu wa ma alar rasul illal al balagul ba abin da ke kan manzan Allah sai isar da sakon Allah to shine malamai suka yi magana cewa wato fa'alam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim ibnu kasir yace fa'alam anna zalika ta'ilun an ajri ka sani wannan sai ya kasance akan abin da Allah ya kaddara wa hikmatihi fihi da kuma hikiman Allah an yasrifahum anil huda Allah sai ya karkatar da su daga barin shirya. lima alaihim min az-zunubi salifa saboda abin da suke da shi na zanuban da suka gabata allati tadaqi dilalahum wa nakalahum wacce ta hukunta su da kuma azabar da Allah zai musu ibnu ya yace wa khassasa isabatuhum bi ba'd az-zunubi an kebance cewa abin da zai same su da sashen zunubi la'anna da inna inma huwa fi dunya domin wannan alƙawarin da Allah ya musu kacewar a nan duniya ne yace wa zunubuhum fiha naw'an kuma zunubin da suka a nan duniya nau'i biyu ne nau'in yakussuhum akwai nau'in da yake bance su ka shurbil kamri kamar shan giya da zina da rashawa wa nau'in ya ta'adda ilan annabi wal mu'minina wa akwai kuma nau'in da ya shafi annabi da sauran masu mumini kaman ainihin wato karkata su ga kafirai wa qawatin fiddini da maganganun da suke akan addini tunda annabi Musa sun taba kallon annabi Musa suka ce yana da gwiwa haka suka faɗa mu Allah ya saukar da wa'ayi ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu Allah ya kubutar da shi da abin da suka faɗa wa kana wariya ba sun faɗa ba sun ce mala'ika jibrilu ai makiyinsu ne Allah ya ce kulman kana a da jibrila duk wanda ya kasance makiyin jibrilu ne kala kala kala kala ba haka suke mutanen nan suna da bakin tarihi al-imam fakhruddin razi da ya gama kawo wannan ayar a cikin tafsirin shi sai ce qala ahlul ilmi malamai ne suka faɗa in ji fakhruddin razi sai ce hadhihi aya aya dillu ala annal al-khata'a wannan ayat tana nuna cewa kuskure wan nisyana da mantuwa ja'izan ala rasul ya halatta sana iya faruwa ga annabi ja'iz in an ce ja'iz abinda ba dole bane kuma ya faru sai ce li'anna Allah ta'ala qala domin Allah ya ce amma mantuwa wannan kan an yi ittifaki saboda Allah ya ce sannan quri'uka wala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra sai ce Allah ya ce wa hadarhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayka sai yace wa ta'ammuru fi misli hada ghairu ja'idin ala rasul falam yabqa illa al-khata' wan nisyan yace da gangan duk malamai ba su sabani ba ba yadda za a yi wani annabin Allah ya yi maka wani abu da gangan abinda malamai suke akan abin da ya shafi al-khata' kuskure da kuma me an-nisyan wanda majal ne da malamai sun kai sun koma duk wanda ya karanta ashiba ta alqadi ya zai ga maganganun malamai akan wannan yace sannan Allah sai yace fa in tawallau ai fa in lam yaqbalu hukmaka fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim yace abinda Allah yake nufi zai jarrabe su bi jaza'i ba'd dhunubihim fi dunya shine wa huwa an yusallita alaihim wa yu'adhibahum fi dunya bil qatl wal jala Allah ya dauko wasu ya daura akan su ta yadda za a iya kashe su za a iya korarsu a gidajensu yadda ku duba abinda Allah ya faɗa musu kenan lokacin bukta nasar ce wa qadaina ila bani isra'ila fi kitabi la tufsidunna wa la ta'alunna uluwan kabira za ku za za ku yi ɓanna mai girma a bayan kasa fa ja a wa'd ula huma ba'athna alaikum ibadan lana ba ba'sin shadidin idan na farko yazo sakamakon bannar da kuka yi Allah ya ce za mu tura muku bayan mu masu tsananin ƙarfi fa da su khilalad diya a zo tsakiyar gidajen ku an yawo a yi zina da matarka a yi zina da yarka da duk wanda kake ganin ba za a yi keta alfarmarsa ba a yi Allah ya ce masu wa kana wa'adan mafula alƙawari ne da Allah ya siya zarta in ne suka yi ɓallar sun maradadna da kumul karrata tsaye. daga bayan kuka koma kan addini Allah ce sai mu dawo muku da ɗaukin mu a kansu wa amdadnakum bi amwali mu ba ku dukiya wa banina mu ba ku ƴaƴa wa ja'alnakum aksara nasira za mu sanya mafi yawancin 'ya'yan da za mu baku idan rigima ta taso ana buƙatar a fita a ba addini kariya za su yi sai Allah ya ce musu in a hasantu a hasantun ne an in kun rike addini kun kyauta ma kanku don za ku rayu cikin mutunci amma wa in a in kuka yi watsi da addini falaha za ku ga sakamakon saba Fa'ida ja a wa'adul akhirati idan na ƙarshe ya zo sakamakon bannar da kuka yi Allah sai ce li yasu'u wujuhakum sai kun ga abin da zai bakanta muku rai wal yadkhulul masjid kama dakaluhu yadda suka shiga masallatan ku a farko suka lalata sai sun sake shigowa sun lalata sannan wal yutabbiru ma alaw tasbira da Allah ya gama sai ce asa rabbukum an yarhamakum Allah ya yi kusa zai tausaya muku ji ku a yaushe idan kuka da kuka rike da addini amma wa in uttun uduna kuna ci gaba kuka sake watsi da addini sunnar Allah tana nan la ta tagayyar wa ta tabaddal ba za ta canza ba ko dai mutane su rike addini su rayu cikin mutunci ko su watsi da addini Allah ya ci gaba da musu uba shi yasa yace asa rabbukum an yarhamakum wa in uftul uduna in kun koma kan bannan mu dawo shikenan waja'alnakum aksana nafira kaman an tambaya Allah so me halli ce inna hadhal qur'ana ya lil lati hiya aqwa da alqur'ani ne ita ce hanya da take duk wanda ka san a duniya ya tsara hanya mai kyau to hanyar da Allah ya tsara a doron ƙasa dan a rayu ta Allah subhanahu wata'ala ta fita shi shi yasa yace aqwa idan ta wani mai kakkiya ce to ta Allah aqwa shi duk wanda ka san yana ganin ya fitar da tsari mai kyau dangane da yadda dan adam ya kamata ya rayu to tsarin da Allah ya wa ɗan adam a doron ƙasa ya fi tsarin da shi ɗan adam ɗin ya makanta shi yasa ya ce aqwa to na haka sai yake cewa wato wannan shine wa inna ma kasallahu ta'ala bi ba'd Allah ya keɓance da sashen zunubai li'annal qawma juzu fi domin mutanen an saka musu a duniya bi ba'd dhunubihim saboda sashen zunubinsu Allah mu kuma ya ce mana zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat liyuziqahum ba'da allazi amilu saboda sashin abinda mutane suke aikatawa su dandane shi wa kana mujazatuhum bil ba'di kafiyan fi ihlaqihi sakamakon da Allah yayi musu da sashi ya isu wajen halaka su wat tadmir alaihim da kuma ainihin wato darkace su Allah ya rufe ari yace wa inna kaseeran minan nas da yawa daga cikin mutane lafasiquna wallahi fasikai ne aka kawo wawu isti'naf sabon zance ne ga inna harfu nasbin wa tawkidin ga kasirin ismu inna ga minan nasu aljaru wal sannan aka kawo allamu lamul muzahalaqa li ta'kid al kalam shine khabar na inna marfu'un ne wa alamatu rafi alwa niyabatan an ad li annahu jam'u mudhakkar salim da yawa daga cikin mutane fasikai ne malamai suka yi magana guda biyu wannan jimla wa inna kafiran minan nasi la fasiquna la mahalla laha istinafiya wajen cewa wa inna kafiran minan nasi la fasiqun malamai suka yi magana ibnu abbas yace da yawa mutane kafare ne sannan ibnu zaid yace da yawa mutane makaryata ne wannan muqatil yace da yawa mutane a masu saban Allah ne kuma duk bangaren da ka dauka mafi yawan su suka fi yawa in ka dauki duniyar suwa suka fi yawa a cikinta, wa inna kaseeran minan nasi la fasiquna kafirin idan ka dawo wajen mu'amalan mu ta rayuwa masu gaskiya suka fi yawa ko makaryata wa inna kaseeran minan nasi la fasiquna idan ka dawo masu da'an Allah cikin mu ne suka yawa ko masu saban masu saban wa inna kaseeran minan nasi Na lafasikuna shi yasa ai yake cewa ai aksarun nasi kharijuna an da'ati rabbi mafi yawancin mutane fita suke daga ɗa'ar Allah mukhalifuna lil haqqi nauna anhu saba ma gaskiya suke nisan ta suke Allah ya faɗa yake wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'mini sannan yace wa in tuti aksara man fil ardi in da bibi zaka bi mafi yawa yudilluka an sabilillah za su batar da kai daga tafarkin Allah subhanahu wata'ala to wannan shine wanda guraren da Allah maɗaukacin sarki yace ya ajiye abu Maganin fir'auna da ya gama masa azaba ya kashe shi a ruwa ya ce fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya nunajjika anan wajen ba da ma'anan za mu tsiratar da kai ma a'a za mu ɗauke ka narfa'uka ila makanin murtafi za mu ajiye ka a wani waje mai tudu dan ka zamanto aya ga waɗanda za su zo bayan ka amma wa inna kaseeran minan nasi an ayatina da yawa mutane abinda Allah ya aje dan yi musu wa'azi ba sa wa'azatuwa da abu shine abinda ya ainihin wato faru inji Allah subhanahu wata'ala naka ayoyin da Allah ya nuna cewa wa inna kaseeran minan nasi suna nan da yawa kaga akwai wa malikum Allah ta'kulu min mazkar ismillahi alayhi وقد فصل لكم ما حرم ربكم عليكم إلا ما اضطررتم إليه سيت وإن كثير لا يدلون بأفواههم بغير علم da yawan mutane suna bacewa da san zuciya ba da ilimi ba sannan yace awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqa Allahu samawati wal ardi wama bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna kaseeran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafir mafi yawancin mutane ma basu ma yadda cewa za a haɗu da Allah ba sannan wa inna kasiran min al-khulaqa'i da yawa daga cikin mutanen da ake mu'amala da su la yabghi ba'dhum ala ba'd sashi yakan zalunci sashi illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilum ma hum yan kadan ne daga ciki mun karanto a baya min ajali zalika katabna ala bani isra'ila har inda Allah yake thumma inna kasiran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun to shi yasa a cikin su ne yace ya ayyuhal ladina amanu inna kasiran min al ahbari warruhu ruhbani la ya akuluna amwalin nasu batil walla da yawa daga cikin malaman ɓangaren nan da nan bangaren suna cin dukiyar mutane ta hanyar banna ana nuna mana cewa lokaci yayi jiya akwai dan uwa malam Usman mai jega wanda shine famanin kwamishina na abin da ya shafi hukumar hizba ta wannan gari ya ziyarci wannan majalisi Allah ya taka masa da alheri labari ya zo min cewa lallai zai doguwar tafiya muna roƙon Allah inda zai tafi Allah ya kai shi lafiya ya dawo mana da shi lafiya muna masa godiya Allah ya taka masa da alheri wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh